shugabanni sai ya ce masahabbai fasbiru ku yi hakuri hatta talqauni alal haudi har dai ku sadu da ni daidai alkausarana wannan hadisin yana cikin sahihul bukhari da sahihu muslim ah, har ma al-imam ah, yana sharhin wannan hadisin sharhu sahihi muslim yayi masa babi na musamman babul amri bis sabri inda zulmin wulati wastifa wasti isarihim wannan babi babi ne da ke bayani akan cewa a yi haƙuri idan an samu azzaluman shugabanni lokacin da azzaluman shugabanni suke nuna son kai idan musulmai suka samu kansu a irin wannan yanayi su yi hakuri wannan babin yana magana akan haka ne sannan sai ya kawo hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda a cikinsa annabi ke gaya masa habbai bayan tafiya ta za ku ga son kai ta wajen shugabanni amma ku yi haƙuri wanda duk ya iya haƙuri da zaluncin shugaba to Allah zai taimaka masa ya iya isowa alkausarana ashe kaga ka yi haƙuri da zaluncin da shugabanni suke yi wannan haƙurin naka Allah maɗaukaki yana maka sakayya a kansa sakayyar ita ce za ka samu damar shan ruwan alkausaran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ma al'imamin nabawi kadai ba akwai wani malami da ake kiransa ibnu abi asim da yake da littafin da ake kiransa a sunna cikin malaman farko a salafu salih Allah ya ji kansa shi ma littafin sa kitabu sunna yayi babi yace babu ma amara bihi nabiyyu min as-sabr inda ma yara al-mar'u min al-umuri allati yaf'aluha al-wulad wannan babi yana bayani ne akan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ayi haƙuri. a lokacin da mutum ya ga shugabanni suna aikata abubuwa waɗanda ba su dace ba to ka yi haƙuri idan ka yi haƙuri za ka iya isa alkausaran manzon Allah a ranar tashin kiyama mutane na farko mutane na biyu waɗanda ba su isa alkausaran annabi su ne waɗanda suka yi ridda murtadduna anil islam ba da wafatin nabi Wakanu kanu aslamu fi hayatihi wa ra'awhu wa hum alal islam kashi na farko su ne waɗanda suka yi ridda daga lokacin da manzon Allah ya ba duniya a lokacin da yake da rai suna musulmai amma da suka ji labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu sai suka yi ridda waɗannan ba za su isa alkausarin manzon Allah ba sannan waɗanda suka yi ridda a bayan zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya bar musulunci kasancewar ya taɓa yin sallah tunda mun ce alamar musulmi a ranar tashin kiyama ita ce zai tashi duk inda yake alwala yana haske gaɓuɓɓan alwalansa suna haske to mutumin da ya yi ridda ba zai samu wannan falala ba ba zai samu damar isa alkausaran manzon Allah ba na'am yana iya tashi da waɗannan alamomin amma dai mala'ika zai hana shi isa ga alkausarin manzon Allah sannan malaman sunna sun ce munafiki ahlun nifaq waɗanda suke munafinci a rayuwarsu waɗannan su ma ba su isa alkausarin manzon Allah da kuma ahlul ahwa na gayyaru sunnatan nabi wa hadihi waɗanda suke canza sunnar manzon Allah duk wani wanda ya riko da wata bid'a ya ki barinta har ya mutu wannan mutumin in dai bid'a ta aqida ce ba zai isa alkausaran annabi Muhammad ba don haka bid'a tana da illa kwarai tana hana mutum isa alkausaran annabi Muhammad sannan wasu malamai suna shigar da wanda ya mutu yana kabira alkabira ita ce babban zunubi bai tuba ba kamar zina kamar shan giya da sauransu suna kafa hujja da hadisai da dama sannan waɗanda suka yi haɗamar duniya kamar yadda wannan babin yake karantar da mu a dalilin haka yasa shekul islam ibn taimiyya ya kawo wannan hadisin hudubar da annabi ya yi masahabbai wadda take zama kamar daga cikin hudubobi na ƙarshen rayuwarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar musu akan haɗamar duniya wato gasa wajen tara duniya waɗannan abubuwa idan mutum yana yin su to bai isa alkausaran annabi sallallahu alaihi wasallam Allah shi kare mu maganganu suna da yawa akan alkausara ka duba fathul bari mujallar na goma sha shafi na ɗari uku da tamanin da biyar sharhu sahihi muslim mujallar na uku shafi na ɗari da talatin da shida al-i'tisam littafin al'imam imam mujallar na farko shafi na tis'in da shida min sunnatin nabawiyya wani littafi na shekul islam ibn taimiyya mujallar na hudu shafi na ɗari hudu da tis'in da ma littafin at-tazkira fi ahwalil mauta wa daril akhirah littafin al-imam wanda ke magana a game da halayya na ranar tashin kiyama ka duba shafi na 352 sannan shekul islam ya yi maganganu akan alkausaran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam maganganu masu muhimmancin gaske ah, da za ka duba majmu'u fatawa mujallar na 28 shafi na 493 za ka ga bayani mai tsawo akan haka mu je karatu وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو in ka duba sahihu muslim an samu hadisin abdullahi bin amrin radiyallahu anhuma Allah shi kara musu yarda da shi da mahaifinsa mahaifinsa shine amru bin al-asi yana cikin sahabban manzon Allah Abdullahi bin Amrin an Rasulillah qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza futihat alaikum khaza'inu faris war rum annabi ke tambayan sahabbansa yace nan gaba kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yana musu albishir musulunci zai watsu duniya musulunci zai shiga ƙasashe da dama daga cikin ƙasashen da musulunci zai kai har da ƙasan farisa da ƙasan rum a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ka ce farisa da rum kamar a wannan zamani ne ka ce amurka da rasha ai kaga a wannan zamani ana ganin duniya duka babu kasar da tafi su karfi ko to a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasar da tafi karfi a duniya ta gabas ita ce Farisa sannan ta arewa ita ce Rum annabi yana musu albishir yana habai albishir ya ce musu lokacin da Allah zai ba ku nasara ku ci Farisa da yaki ku ci Rum da yaki har ma ku samu damar wato buɗe taskokin dukiyar ƙasashen asusun da suka mallaka zai dawo hannunku a wannan rana da asusun farisa da rum taskarsu dukiyarsu gaba ɗaya take dawowa hannunku ku sahabbai ayyu qaumin antum waɗanne irin mutane za ku zama annabi yana tambayan sahabbai kaga kamar albishir yake musu lokacin musulunci bai fita shibhul jazira ba amma sai gashi annabi yana gaya musu cewa kwana-kwanan nan za ku ci nasara akan manyan ƙasashen duniya duk uh, za ku ci su da yaƙi idan kuka samu nasara a kansu lokacin da aka wayi gari kun fi ƙarfi a duniya waɗanda mutane za ku zama abdurrahman bin auf uh, ƙala sai yace ce na kunu kama amaran Allahu azza wa jalla za mu kasance yadda Allah ya umarce mu duk abin da Allah ya ce mu yi a alƙur'ani to za mu yi duk abin da Allah ya ce mu bari za mu bari haka za mu zama a wannan rana kamar Abdurrahman bin Auf yana cewa ba za mu canza ba ba za mu canza ba yadda ka san mu dinnan ya Rasulullah haka za mu zama bayan mun ci nasara فقال رسول الله alaihi الله sai annabi a wata riwaya musamman riwaya ta al-Imam Muslim domin riwayar al-Imam Muslim ne Sheikhul Islam ya kawo a cikin littafin nan amma kuma a farkon hadisin ya wa fi sahihi muslim sai dai kuma yana cikin tahiya sai bai kawo ainihin riwaya ta al-Imam Muslim din ba al-Imam Muslim a nasa riwaya lokacin da eh, Abdurrahman bin Auf ya faɗi haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce awa gaira zalika ko dai sabanin haka ya kai Abdurrahman ka ce za ku zama yadda Allah ya umarce ku duk abin da Allah ya ce ku yi a alkur'ani za ku yi a wannan lokaci anya kamar kai ne da hausa ka ce anya kuwa awa gaira zalika da bai ce ta tanafasuna za ku dinga gasa Sun thumma tatahasaduna sannan za ku koma kuna hasada da juna Sun dabaru na sannan za ku koma gaba da juna au buna ko ku koma kiyayya da juna au gaira zalika tsali kuna ila masakin almuhajirina sannan ku tafi ga gidajen almuhajirun almuhajirun su ne musulmai da suka yi kaura daga makka suka dawo madina fatahmiluna ba'dahum ala riqabi ba'din waɗannan almuhajiruna din su za ku ringa ɗauka kuna ɗorawa akan wuyan sashi wato su za ku rika ɗauka kuna bawa shugabanci su za su mallaki duniya yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka nan ya tabbata mai almuhajiruna nan su suka rike shugabanci banda al'ansar wannan gargaɗi annabi ke yi a ga mabiyansa baki ɗaya ba masu habbai ba lokacin da suka samu dukiya yaya suke zama sai a waye gari sai gasa abin da kai ni ma sai na yi ba kuma abin da kai zan yi din nan ya shafi lahira ba abu ne wanda ya shafi duniya wanda in ka tafi kasar larabawa za ka ga haka nan yake ta aukuwa ba kuma kasar larabawa kaɗai ba har yanzu mu ma kanmu nan musulmai za ka ga abin da ke faruwa tsakaninmu kenan gasa daga gasa sai hassada daga hassada sai kiyayya sai kiyayya da juna a dalilin dukiya misalinsa shine ƙasar dubai ta yi ginin da ya fi tsawo a duniya sai ga ɗan sarauta na Saudiya ya ce shi kuma sai ya yi ginin da ya fi wannan tsawo a Jidda amma fara yi wanda zai kai kilomita guda ɗaya tsawonsa a sama. Saboda haka suna son a samu ginin da ya fi tsawo a duniya yana tsakanin Dubai da, da, Saudiya. Subhanallah. Wafi sahihain ka koma sahihul Bukhari da sahihu Muslim an abi sa'idin al radiyallahu anhu an karbo hadisin abu sa'idin al abu sa'idin al-khudri yace jalasa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-minbar wata rana annabi ya zauna kan mimbarinsa wajalas na hawlahu mu ma muka zauna a kewaye da shi to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mana inna a kafa alaikum ba'adi daga cikin abin da nake tsoron sa gare ku bayan na tafi ma yuftahu min zaharati duniya shine abin da Allah zai bude nan gaba na furan duniya nan gaba Allah zai bude furan duniya wa zinata da kawarta Allah zai kawo dukiya domin a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasar larabawa kasa ce da take cikin talauci amma lokacin da Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam albarkacin musulunci sai Allah ya bude arziki kofofin arziki suka wato yana ta turo dukiya kasashen larabawa annabi sallallahu alaihi wasallam yace to daga cikin abubuwan da nake tsoron sa gare ku kuma biyana ba wai shi kadai bane mimma akhafu alaikum daga cikin abubuwan da nake tsoro gare ku bayan na tafi ma yuftahu min zaharati dunya wa zinataha fa qala rajulun wani mutum sai ya ce sai yawa annabi tambaya mutumin yana da basira awa ya'ti alkhairu bi sharri ya rasulullah sai ya ce ya rasulallah shin alkhairi yakan zo da sharri ga wannan tambaya tambaya ce ta ilimi annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya ma sahabbai <clears throat> nan gaba akwai abubuwa da nake tsoro za su same ku wanda a dalilinsu ina tsoron ta kai ga ku daga cikinsu alkhairin da Allah zai shigo da shi za a buɗe muku ƙofofin dukiya za su yi ta shigowa wannan dukiyar da za ta zo gare ku ina jin tsoron kanku kaga alkhairi ne ah, Allah ya kira dukiya alkhairi babu shakka a cikin alkur'ani a dukiya alkhairi ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta inda Allah ke cewa wa innahu li hubbil khairi ah, la shadid shi mutum mai tsananin son alkhairi ne ah, li hubbil khairi alkhairi a nan gurin yana Allah yana nufin li hubbil mali almalu alkhairu a dukiya ce Allah ya ce mutum mai tsananin son alkhairi ne sai Allah ya ce alkhairi a maimakon ya ce mutum mai tsananin son dukiya ne don haka dukiya alkhairi ne shi ne sai annabi ke ce masa habbai ina tsoron dukiyar nan gare ku wani mutum sai ce ya rasulallah shin alkhairi yakan zo da sharri kaga tambaya ta ilimi fasakata anhu abu sa'idin al-khudri yace sai manzon Allah ya shiru bai bashi amsa ba da alama mutumin ya sake tambaya faƙila sai ake ce masa ma sha'anuka kai me ya same ka tukallimu rasulullah wala yukallimuka kana magana da manzon Allah shi bai magana da kai ka masa tambaya kuma bai baka amsa ba kana ta maimaitawa qala abu sa'idin al-khudri yace wa ra'ayna annahu yunzalu alaihi sai muka ga cewa ana saukan masa ne da wahayi kaga amsar da zai ba mu wannan mutumin amsa ce kai tsaye daga wajen Allah shin alkhairi yana zuwa da sharri manzon Allah ya shiru fa afaka can jimawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya farfado yamsahu anhu rahba yana share zufa ya farfado me yasa har annabi ke yin zufa saboda wahayi da Allah ke saukar masa yana da nauyi gare shi yana da wahala kwarai da gaske ah, Allah ne da kansa ya faɗa a suratul muzammil inna sanulqi alayka qawlan thaqila lalle za mu saukar maka da magana mai nauyi don haka maganar Allah tana da nauyi wahayi da Allah ke saukarwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana da nauyi gare shi inna arabuna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha karka manta cewa saƙon musulunci amana ce da Allah ya ba mu sama da ƙasa da duwatsu suka ce ba mu iya ɗauka. Ka dawo ma a suratul hashir aya ta 21 Allah ya ce lau anzalna hadal qur'ana ala jabalin la khashi'an mutasaddian min khashyati da a ce Allah ya saukar da alqur'anin nan akan dutse da kaga dutsen nan yana mai tawali'u yana tsatsagewa saboda tsoron girman Allah maɗaukaki. dutse da shi aka saukar ma alƙur'ani wannan dutsen da ya tsage ka suranta ƙarfin halittar annabi Muhammad don haka halitta ta manzon Allah halitta ce ta daban a lokacin da ake saukar masa da wahayi wahayi magana ce ta Allah da take da nauyi yanda Allah maɗaukaki ya faɗa a cikin alƙur'ani ƙaulansa saƙila magana ce mai nauyi kana iya cewa to ya kuma aka ce misali a suratul kamar inda Allah ke cewa wa laqad yassarna alqur'ana lizikri fa hal min muddatir mun sawwaka alqur'ani iyaya Allah ya ce mun sawwaka alqur'ani sannan kuma a waje guda ya ce inna sanulqi alayka qawlan saqilan iyaya za a warware wannan na'am fa huwa muyassaru lizikri man arada an yatazakkara bil qur'an wa yatta'iza bihi wa yastanira bi hudahu فلهذا ميسر لكل أحد abu ne mai sauƙi in ka buɗe alƙur'ani za ka iya karanta shi cikin sauƙi kai za ka samu shiriyar Allah a ciki ka samu wa'azi ka samu haske abu ne mai sauƙi amma shi annabi da aka saukar ma mubasharatan wannan sako ya sauko gare shi da nauyi mu ne Allah ya sauwake gare mu amma shi manzon Allah Allah maɗaukaki wato saukan alƙur'ani ya sanya shi abu ne mai wuya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka lokacin da alƙur'ani ya sauka idan wahayi na sauka ga manzon Allah annabi sai ya kama zufa eh, shi yasa Abu Sa'id al-Khudri yake cewa fa afaqa yamsahu anhu rahaba annabi ya farfado ya farfado kamar ya su kenan ko yana share zufa akwai hadisai da dama da suke nuna maka haka kamar misali hadisin Aisha yana cikin sahihul bukhari a farkon littafin sahihul bukhari al-Haris bin Hisham ya rawaito Ah, abin nan ah, Aisha ta ruwaito take cewa Al-Haris bin Hisham ya tambayi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah kaifa ya'tika al-wahyu ta yaya wahayi yake zuwa maka فقال رسول الله سي النبي صلى الله عليه وسلم يتي من يتي مسا احيانا او وسو لوكتا ياتيني مثل jarasi. wahayi yakan zo min da ƙara kamar ƙaran ƙararrawa akwai hanyoyi da yawa da Allah ke saukan min da wahayi amma cikin hanyoyin nan wa huwa ashadduhu alayya hanyar da tafi wahalar da ni ita ce wannan hanya da wahayi ke sauko min in ji ƙara yadda ka san ana buga ƙarfe an ɗauki ƙarfe ana buga wani ƙarfe da shi yadda ka san ƙaran ana dukan ƙarfe da wani ƙarfe shine ake cewa ah, misla salsalatil jarasi kamar ƙaran ƙararrawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to duka hanyoyin saukan wahayi gare ni babu hanyar da take wahal da ni kamar wannan hanya fa yufsamu anni lokacin da ake gama wahayin wa qad wa'aitu anhu ana gama wahayi na dauke duk sakon da Allah ya saukar min maƙala wa ahyanan annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayanin wata siffa kuma Allah kan turo bi ma'ana mala'ika ya zo gare shi amma wannan hanya ce daga cikin hanyoyi da ake saukar da wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma annabi yana samun wahala ta wannan hanya hadisin yana sahihu muslim hadisi a ah, riwaya ta al'imamu muslim bayan wancan ah, hadisi da al'imamu bukhari ya ruwaito akwai hadisin abdullahi bin amrin bin al-asi wanda shi da kansa ya tambayi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ce sa'altu rasulullah na tambayi manzon Allah hal tuhissu bil wahayi shin idan wahayi ya zo maka kakan san cewa ga wahayi na zuwa kakan ji alamarsa fakala alaihi salatu wassalam sai manzon Allah ya ce asma'u salasila babu shakka na kan gane wahayi na saukowa abinda zan gane shine zan ji ƙaran ƙararrawa kamar ana an ɗauki ƙarfe ana dukan ƙarfe to da na ji wannan ƙara yana zuwa min gan gan gan sun ma'askutu sai in shiru duk abin da nake yi sai in ɗauke su ma'askutu inda zalika zan yi tsit saboda na san cewa saƙo ne daga Allah yake isowa gare ni annabi ya ce fama min marratin yuhi ilayya babu lokaci ɗaya da irin wannan wahayi zai sauko gare ni illa zanantu anna nafsi tafi face tunanina kafin a gama saukar min da wahayin zan mutu saboda tsananin wahalar da nake samu lokacin saukar wannan wahayi wani hadisi yana cikin almusnad na al-imam ahmad bin hanbal Allah madaukaki ah, ya masa rahma sahabbai suna ji lokacin da wahayi ke sauka ga annabi Muhammad kamar yadda manzon Allah ke jin ƙara wannan ƙara idan ya ji ya san wahayi ke saukowa gare shi ƙaran ƙararrawa su kuma sahabbai da ke kusa suna jin ƙara su ma da sun ji ƙaran kowa sai ya shiru ya san cewa wahayi ke sauka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani ƙara suke ji yadda sayyidina Umar yake cewa kana idza nazala ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alwahyi idan wahayi ya sauko ga manzon Allah yusma'u inda wajhihi da wiyunka da wiyin nahali yanda ka san kungun zuma suna tafiya kana jin karan zuma in zai wuce haka nan wannan kara zaka je yana tahowa yana saukowa majalisin manzon Allah wanda ke kusa da manzon Allah duk yana ji ah, sayyidina Umar ya ce inda wajhihi daidai fuskar manzon Allah zaka ji wannan kara kamar ya karo shi kamar kungun zuma ke zuwa inda manzon Allah ke zaune ga kuma hadisin Aisha Allah shi kara mata yarda Aisha take cewa wala qad ra'aituhu yanzilu alaihi alwahyi fil yawm shadid na taba ganin annabi Muhammad ana saukar masa da wahayi a wata rana fil yawm shadid albardi ana tsananin sanyi fa yufsimu anhu lokacin da aka gama wahayi ga manzon Allah wa innahu la yatafassadu arakan manzon Allah ya jike da zufa ana tsananin sanyi amma da wahayin nan ya sauko gare shi wallahi annabi duk ya jike in ji Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin yana sahihul Bukhari sannan ga hadisin Zaid bin Sabit Zaid bin Sabit yana cikin sakatarorin Annabi Muhammad idan aka saukar ma da Annabi wahayi yakan kira Zaid ya ce masa zo ka rubuta sakon da Allah ya saukar min da kansa yake bada labari yace kuntu aktubul wahaya li rasulillah ina rubuta wahayi da ake saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana idza nazala alaihi alwahyu sai zaidu ya ce annabi ya kasance idan wahayi ya sauko gare shi tunda ni nake rubuta wahayi yana ba da labari ya ce idan wahayi ya sauko ga annabi sallallahu alaihi wasallam aka zatku barha'u shadida zufa mai tsanani wato za ka ga alamar zazzabi ya kama manzon Allah kamar mutum mai zazzabi yana bari uh, wa araka arakan shadidan yana fidda zufa mai tsanani uh, har ma yana cewa misnal jamad ka wato misla habbatil lu'lu'i sagira eh, yadda zufa ke ɗiga daga jikinsa kamar ƙwayan Lu'u eh, wato zufan yana kyalli yana ɗiga daga jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin wahayin ya kare su masurri alaiki eh, Aisha ta ce in kana layuhi ila rasulillah wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya akan raƙumi idan yana kan raƙumi aka saukar masa da wahayi fatadribu bi fatadribu bi kana kallon raƙumi sai kaga ya miƙar da wuyansa alamar an dankare shi nauyin yayi yawa sai raƙumin ya miƙar da wuyarsa sai kaga yana sunkuyawa kamar zai zauna yana tafiya yana sunkuyawa har dai ya kai ga sai ya gurfana bai iya tafiya saboda nauyin wahayin da ya sauko ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato idan annabi yana kan raƙumi aka saukar mar da wahayi to wannan raƙumi sai ya durkusa saboda nauyin wahayi zaidu yake ba da labari ya ce wata rana an saukar da wata aya ta suratun nisa'i ga annabi sallallahu alaihi wasallam ana magana akan marasa lafiya da guragu da sauransu babu laifi dan su su tafi jihadi ba a wannan lokaci da wani ya taho yana tambaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam game da al'amarin jihadi Allah ya saukar ma annabi sallallahu alaihi wasallam da wahayi lokacin da wahayin nan ya sauko a kafin wahayin ya sauko a zaidu yana kusa da manzon Allah har ma dai cinyar annabi tana kan nasa kaɗan cinyar annabi sallallahu alaihi wasallam ta dan hau kan kafansa sai gashi an saukar da wahayi zaidu ya ba da labari ya ce wallahi nauyin da na ji a kan kafana hatta ta kadu rijilai ya tanka sai da na tamanin kafana zai fashe min siqalil qur'an saboda da nauyin alqur'ani hatta aqula har ma ina cewa la amshi ala rijli abadan kafin a gama saukar da wahayin zai da yana tunani yace to anya kafan nan ko zan sake taka ta yana dai ci tunani hatta ta kadu rijlai eh, rijili tankasir sai da kafa na ya kusa karyewa saboda tsananin nauyin da ya ji cinyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da shi akan kafansa kaga kenan yana fassara abin da Allah ya faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam a farkon musulunci a suratul muzammil inna sanulqi alayka qawlan saqila za mu saukar ma da magana mai nauyi in wahayi ya sauko ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda nauyin wahayin da wahalar da manzon Allah yake samu zaka ga zufa ya jike jikinsa akwai wani hadisin da al-Imam bukhari ya rawaito har yanzu wata rana ya ala umayya yana cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ma sayyidina Umar ya Umar idza auha ila ila rasulillah idan Allah ya saukar da wahayi ga manzon Allah fa akhbirni ka bani labari duk inda nake ka aika in zo ban taɓa cin karo da lokacin da wahayi ke saukowa ga annabi ba amma don Allah ka taimaka min ina so in ga yaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake zama lokacin da wahayi ke saukowa gare shi don haka ka taimaka duk sa'ilin da wahayi ya sauko ka aiki dan sako inda duk nake a nemo ni in ji ya ala bin umayya falamma jaa rajulun sai ga wani mutum ya taho an tafi aikin haji ya zo kat tabammaka bil khaluq ya mulke jikinsa da turare wa huwa muhrimun yana cikin ihrami ka san mutum in ya shiga ihrami kuma bai shafa turare to ga wani ya taho ya murke jikinsa da turare ya fasa ala nabi sallallahu alaihi wasallam an amrihi ya zo yana wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya ina hukuncin halin da na shiga na shafa turare a jikina kuma ina cikin ihrami na aikin haji fa nazala alaihi alwahyu sai wahayi ya sako ga annabi muhammad da umar ya ala bin umayya sai umar kuwa ya aika aka kirawo ya ala bin umayya yace to ka ce kana son ka ga yadda annabi yake lokacin da wahayi ya sauko masa ko ka zo lokacin da ya taho wa rasulullahi kad gutiya an riga an rufe annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana min adati wannan yana daga cikin al'adar sahabban annabi idan wahayi ya sauko ga manzon Allah sai a dauki mayafi a rufe shi <clears throat> sai a rufe manzon Allah yana isowa sai ya taras an riga an rufe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala ce ah, fa kashaftu al da kansa ya bada labari yace sai na daga mayafin da aka rufe manzon Allah wa ala rasulillahi saubun qad uzilla bihi ya zamanto dama akwai wani wato abin nan wani mayafi har yanzu da aka daga aka aka yi wa manzon Allah inuwa da shi sannan kuma an rufe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sunkuya da ya ce fa fa'adakaltu ra'asi na shigar da kaina min tahti saubi karkashin wannan mayafi da aka rufe annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa liyanzura ila rasulillah saboda ya kalli halin da annabi ke ciki kala yace fa idza rasulullah wa huwa gutu sai naga annabi sallallahu alaihi wasallam yana min shari ah, yadda kasan mutum yana bacci kamar mutum in yana bacci yana numfashin da mutum yake lokacin yana bacci yana jan numfashin ya sake ko haka ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi thumma surriya anhu muhmarra alwajhi yana da aka gama wahayin sai ya ga fuskar manzon Allah ta zama jazur wa huwa yaqutu gatidan ka gatidin na'im hadisin yana sahihul bukhari ah, yake cewa lallai haƙiƙa wannan wata siffa ce da take nuna annabi sallallahu alaihi wasallam yana samun wahala lokacin da Allah ke saukar da wahayin nan gare shi to wannan wata hanya ce kuma na samun rahama da kuma falala na Allah maɗaukaki gare shi hanya ɗaya kenan daga cikin hanyoyi guda takwas waɗanda Allah ke saukar da wahayi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokaci ya ja in mun za mu karanta hanyoyi guda takwas ɗin lokacin zai eh, ƙara eh, abin nan nesa da mu don haka ina ga za mu dakata nan in mun dawo insha Allah za mu sake ɗauko karatun daga farkon hadisin Abu Sa'id al-Khudri ah, Allah shi sa albarka cikin abubuwan da muka faɗa Allah shi gafarta mana kuskure da ya auku wannan ya ce don Allah ina son a faɗa min fassaran wannan sunan wannan littafi da aka karanta A ah, sunan littafin nan iktida'u siratul mustaqim wato bin tafarki madaidaici tafarki madaidaici shine wanda Allah ya faɗa a suratul Fatiha li mukhalafati ashabil jahim wanda ya saba ma tafarkin yan wuta wannan tafarki madaidaici shine yake suratul Fatiha ihdinas siratal ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin wato wannan shine sunan littafin da muke karantawa iktida'us siratal mustaqim wannan tambayarsa kuma hadisi da ka karanta wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yayi wa mutanen Uhudu sallah na nufin ah, da ba a yi musu ba kenan la'an musu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi Uhudu yana ma yawaita zuwa Uhudu yana musu du'a'i so ba wai yana nuna cewa ba a yi musu ba wannan hadisi yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga alkausara wuta da aljanna a nan duniya kenan eh to wani hadisi da muka karanta cikin karatunmu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu haka ina kallon gulbina na babu shakka ya tabbatar da cewa annabi ya ga alkausara daga duniya sannan wasu hadisai kuma sun tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya nuna masa wuta ya nuna masa aljanna har ma yana cewa ya ga mafi yawan waɗanda suka shiga talakawa ne aljanna kenan ko mafi yawan waɗanda ya ga suna tafiya wuta ya ga mata ne shi kaga ya ga wuta ya kuma ga aljanna a nan duniya ina hukuncin musulmi musulmi masu bad day da mother's day da ladies luncheon da sauransu duka haramun ne babu bad day a musulunci sannan abinda littafin nan ke karantar da mu kenan akwai ma bayanin sai yana tafi insha Allah sannan yace ina hukuncin yin zanzaro da sa necktie ba zanzaro da sa necktie shine illa ba koyi da suturan su ba shine illa ba duk da shike ma zanzaro da sa necktie din bani tunanin al'adar su ce na taɓa karanta wanda ke bayani cewa asalin wannan sutura kamar jeans da sauransu ya hito ne daga ƙasar misira ba ma daga turai ba ala kulli halin idan sutura ta shahara na kafirai ne nisantarsa shi ya fi kuma sanya eh, zanzaro da necktie ba illa ba ce don mutum ya sanya wannan insha Allah za mu karanta cikin littafin nan abubuwan da ake bayani akan ko aka haramta koyi da ahlul kitabi kai da kuma waɗanda aka halatta suna cikin littafin nan sai wannan ya ce na ji wasu malamai suna kiran sa'id ibn musayyab imamu tabi'in gashi kuma na na ji ka ce hassanul basari babu shakka su akan faɗa akan ce ma sa'id ibn musayyab imamu tabi'in sannan kuma akan ce ma al-hassanul basari imamu tabi'in a zamanin su sun yi zamani guda kusan shaharar su ta zo ɗaya lokacin da aka kashe sa'id ibn musayyab الحسن البصري ييما basari ya yi ma Hajjaji bin yusuf addu'a wanda ake cewa dalilin addu'ansa bai wuce ‘yan kwanaki ba shi ma Allah ya amshi ransa shi wanda ya kashe sa'id ibn musayyib Allah ya ji kansu dukkansu manyan malamai ne wanda ya ce wani lokaci idan an yi waɗansu bayanai game da kalmar islam wato musulunci sai mutum ya ji an fara musulunci ne daga daga kan manzon Allah kaɗai alhali kuma an ce annabawa duk sun zo da musulunci na'am duka annabawa sun zo da addinin musulunci to ban san wani lokacin da kake faɗa ba dan dai a wannan lokacin ba nuna cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine kaɗai annabi ba ko ko ko shi kaɗai ya zo da addinin musulunci ba duka annabawan Allah sun taho da addini guda inna inna dina inda Allahil Islam wannan shine addinin da Allah ya saukar ga annabawan Allah baki daya sai dai sunan yakan canza da kuma siffa shari'a din takan canza wannan ya ce ni ina neman kuɗi a yanzu tun da safe har dare domin ina son in yi ma mahaifina um, aikin haji har ma na yanke shawarar in tafi kudu domin wannan niyyatawa. to bai karasa magana ba ina ga kamar yana nufin tunda mun ce gasar duniya in dai kana neman kuɗi don wannan manufa kuɗin da kake nema na lahira ne ba na duniya ba ne amma kuma a hakan karka yadda neman dukiyar nan ya hana ka tsayi da sauran wajibai da suke kanka kada ya hana ka neman ilimi kada ya hana ka tsayi da farilla na sallah da ba da hakkokin da Allah ya ɗora a kanka musamman ta sashen dukiya Eh, idan har ya zama neman dukiya da kake bai hana ka wasu ayyuka na addini ba to wannan dukiya da kake nema dukiya ce ta lahira ba ta duniya ba wannan ya ce yaya zan yi domin kuɓuta daga wannan abin tsoro na halaka eh, shine bin matakai na tsira da bin hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin manzon allah sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da ya karantar da mu abin da zai nisantar da mu daga halaka waɗannan bayanai su ne muke karantawa irin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na tsawatarwa gare mu waɗanda in mun rike za mu tsira daga halaka to idan mutum yana bin ire-iren waɗannan matakai da manzon Allah ya bayanin su insha Allah zai tsira sai wannan ya ce don Allah kai min bayanin yadda zan yi Allah ya bada ikon yin mu'amala da kowa a bisa gaskiya in kasance mai gaskiya shawara ta gare ka in kana son kyakkyawar mu'amala ga jama'a ka yi karatu domin musulunci ya karantar da yadda ake mu'amala din matukar ba karantawa kai ba ba za ka sani ba idan za ka yi mu'amala da jahilci to babu shakka za ka yi haramtacciyar mu'amala amma idan za ka yi mu'amala da ilimi to ko da za a samu ka saba ka'ida za a samu ka saba ne da gangan domin ka riga ka sani don haka mu yi karatu shi ko wannan ya ce shin al'adun ma'abota littafi da bin sha'awar zukata sha'awar more rayuwa ta ɓangaren abinci da abin hawa da kuma sutura ban fahimci tambayar ba amma ina ga kamar ko yana nufin da muke magana akan sha'awar more rayuwa kar mutum ya ci abinci kenan da mutum yana sha'awar abinci aiko mutum yana sha'awar ya samu abin hawa yana sha'awar ya samu sutura ba su ake nufi ba ka fifita sha'awar eh, tara duniya akan lahira wannan shine ake nufi idan so da kake ma dukiya ya dace da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar ba kai haramun ba amma idan son da kake ma dukiya aka samu ya saba ma abinda manzon Allah ya karantar babu shakka son da kake ma dukiya wannan ne wanda aka haramta wanda zai iya kai mutum ga halaka sai na ƙarshe ce ina roƙon addu'a wajen ‘yan uwa abin da ke damuna da ni da matattunmu duka a mana addu'a Allah ya ji kansu Allah shi yaye mana damuwa da take tare da mu baki ɗaya Allah ya gafarta mana da magabatanmu